وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى وانا مجلسينا لهدي شاشدة غوث رمضان a wannan shekara ta 1443 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina da ke daidai da sha bakwai ga watan hudu da biyar da hudu da ishirin da biyu a wannan majalisun na guda da shirin alƙur'ani da girma a je mun tsaya ƙarshen aya ta saba'in da bakwai a cikin wannan sura mai albarka suratu ala imran a yau insha Allah za mu kashi aya ta saba'in da takwas na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحفظوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون ويقولون هو من عند الله وما Allah ta'ala yake cewa wa inna minhum lallai daga cikin su yahudawa da farikan akwai wasu jama'a yalwuna an sina tahum fil kitabil kitabi suke karkatar da harsunan su da littafin al-taura ya da suke karanta ta litahtabuhu min al-kitabi dan kun tsammana abin da suke faɗa yana daga cikin littafin wa ma huwa min al-kitab al baya daga cikin littafin wa yaquluna huwa min indillah kuma suna cewa abinda suke karantawa daga wurin Allah yake wa ma huwa min indillah alhali abun ba daga wurin Allah yake ba wa yaquluna ala allahi alkadhib suna faɗa ƙarya suna jingina wa Allah wa hum ya'lamun alhali suna sane daga gan suke yin ƙarya ubangiji ta'ala yana dai ci gaba da magana game da halaye da dabi'u na yahudawa Allah ta'ala yake cewa daga cikin su akwai wasu daga cikin yahudawa yayin da suka zo suke karanta a taura za su dinga canza halshensu suna karkatar da halshensu suna canza ma'anar abin da suke karantawar don ku yi tsammanin cewa abin da suke karantawar yana cikin abin da Allah ta'ala ya saukar a cikin a taurar alhali baya cikin abin da Allah ta'ala ya saukar a cikin a taurar a nan wurin Allah ta'ala yana ƙara fito da shaidar da ya yi masu game da yin safin sana a taura na tahriful kalmi amma wa bai yi cewa su yahudawa suna juyar da zancen Allah ta'ala daga abinda Allah ta'ala ya faɗa ko yake nufi sai su canza zancen su birkita ma'anar su faɗa abin da ya daidai da son zuciyarsu kuma su ce Allah ta'ala haka yake haka Allah ta'ala yake nufi wannan halin nasu shi ya kai ga canza littafin daga halin da Allah ta'ala ya saukar da shi ya zama sun canza ma'anonin shi malamai suka ce a nan wajen da aya take magana a shi shine canza ma'anar abinda Allah ya saukar a cikin at-taurat yayin da suka zo suke karanta at sai su dinga canza ma'anar abinda suke karantawa ko su tawilin ma'anar abinda suke karantawa abinda suke canza ma'anar da shi za su faɗi son zuciyarsu sai mai sauraro ya yi tsammanin yadda suke karantawa suke faɗin nan haka Allah ya saukar a cikin at alhali ko ba haka Allah ya saukar ba kuma sai su ce haka Allah yake alhali ba haka Allah din yake ba to malamai suna cewa shi ta harifi da suke yi ya kasu kashi biyu Allama Abdurrahman bin Nasir Sa'idi rahimahullah yace ta harifin ma'ana canza ko burkita ma'anar ta suke yi ya kasu kashi biyu akwai at-tahribul lafzi akwai at-tahribul ma'nawi akwai canza lafuzan at-taurat kansu Allah ta'ala ya saukar da lafuzan da ya saukar da at-taurat da su yayin da suke karanta at-taurat sai su dinga canza lafuzan suna musanya su da wasu lafuzan da ba su Allah ya saukar ba mai saurare kuma idan ya ga suna karantowa ne daga attaura zai tsammanin hakan da suke karantawa haka Allah ya saukar alhali kuma ba haka Allah ya saukar ba su da kansu kuma sai su ce wannan abin da muke karantawa daga wajen Allah yake alhali kuma su sun san ba daga wajen Allah yake ba wannan shine a tahrifin lafzi sai ya zama sun canza lafuzan sun maye gurbin su da wasu lafuzan da ba su Allah ya saukar ba a tariful ma'anawi shine za su karanta abinda Allah ya saukar din daidai yadda Allah ya saukar da shi amma sai su canza mishi ma'ana sai su tawilin ma'anonin da Allah ya saukar da ba su wata ma'anar daban ba ma'anar da Allah ta'ala ya saukar da littafin da ya faɗa kuma in suka canza ma'anar sai su ce wannan ma'anar da muka fassara ko muka faɗi ita Allah yake nufi haka Allah nufi Allah ce to a cikin su malaman Yahudawa akwai waɗanda suka yi haka dan su tafiyar da hankalin jahilan cikinsu wanda ba su da ilimi riya musu cewa hakan da muka karanta haka Allah yake nufi alhali kuma ba ka Allah ta'ala yake nufi ba kaga wannan ya tabbatar da cewa at-taura ba ta da irin tsaro da kariyar da Allah ta'ala ya bawa alqur'ani mai girma da ya tsare alqur'ani daga cewa ba za a jirkita shi ko a canza ma'anar shi ba a canza ma'anar shi ko lafazin shi ba ita at-taura suna canza ta su canza lafazin da wani lafazin da ba wannan ba su canza ma'anar daga abin da Allah ta'ala ya sabkar yayin da shi kuma alkur'ani mai girma Allah ta'ala bai ba wani iko ko dama ta ya canza abin da yake cikin alkur'ani mai girma ba su waɗanda littafan sabkakki ne daga wajen Allah amma Allah bai yi alƙawalin ya tsare su daga canzawar ba kamar yadda ya alƙawalin ya tsare alƙur'ani da haka canza sun ba yana nufin cewa Allah ya bar lissafin da ya saukar an canza shi tare da cewa Allah yana da ikon hana ba eh dama shi Allah bai alƙawarin ana canza a saura su da ba din adalin tafan da Allah ya saukar alqur'ani ne girma ne kadai littafin da Allah ya alƙawarin kare shi ya alƙawarin hana a canza wani abu daga cikin lafuzza ne ko ma'anar mutum yake karantawa da ya canza ma'anar za a ji cewa wannan ba abin da Allah yake nufi ba to shi shi ke da wannan alƙawarin amma sauran tafan ba su da wannan alƙawarin da Allah ta'ala ya ya ya ya saukar ya saukar da su a kan shi wa ibn munabbih yana faɗa yana cewa shi a fahimtar sa yace da at-taura da injila suna nan kamar yadda Allah ta'ala ya saukar da su ba a canza wani harafi daga cikin harufan ba sai dai suna batar da mutane ne a ta hanyar littattafan ta hanyar canza ma'anar da kuma tawilin ma'anonin abinda Allah ya saukar da a taurar a kai amma shi a fahimtar sa lafuzan da Allah ya saukar da a taurar ba a canza su amma malamai suka ce wannan magana ce wacce take nesa kwarai zai yi wahala iya dawo ta kusa domin ai an bi kuma an ga cewa sun canza hasa lafuzan a taurar da injila baki daya sun tire wasu abubuwan da da akwai su sun kawo abubuwan da da babu su sun sanya a ciki wannan kusan tabbataccen abu ne da kore wannan abun zai iya yin wahala a ce hakan ba ta faru ba da haka hakan ta faru domin dama Allah ta'ala bai alƙawalin hana hakan ta faru ba amma kaga alqur'ani mai girma da Allah ya alƙawalin kare shi da fadarsa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun zaka ga Allah ta'ala ya tsare alqur'ani ta gaban shi ta bayan shi ta daman shi ta hagun shi shi yasa ma duk wata banna ba za ta iya zo masa ba la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid banna ba ta zo mishi ta gaban shi ko ta bayan shi tabkakke ne daga wanda yake abun gode mawa kuma wanda yake mai girma yanzu da an zo ana karanta alkur'ani nan ba wai maganar canza kalma ba ba maganar canza na lafazi ba wasali kawai za a canza sai ka ga alkur'ani ya canza sai ka ga sai ta fito fili kuma da lafazin ya canza nan daya za ka kowa hankalin shi sai ya dago hankalin kowa na dagowa ne saboda me an canza runtan Allah ta'ala me yasa hankalin ke dagowa saboda Allah ya alƙawarin kare shi daga wasu garwantan canjin cikin shi da haka da canjin ya shiga sai kaga kowa ya zama jami'in tabbatar da wancan alƙawarin na Allah subhanahu wata'ala ana karantawa sai ka ji wannan zai ba daidai yake ba kuma wani lokaci ko kai karanta alƙur'ani kai kuskure kai da kanka sai ka ji bai ma daɗi da ka saba ba sai ka ji baka natsuwa anya da karanta din nan daidai yake ko da ka wuce baka gane ka yi kuskuren ba za ga a wani lokaci baka natsuwa wani lokaci sai ka sake buɗe alƙur'ani ta duba ka ga shin ka canza ko ba ka canza ba saboda me saboda wanda alƙawarin da Allah ya nawa inna lahu lahafizun da haka babu abin da zai iya canzawa domin shi alqur'ani duk wani lafazin da zaka shigar da shi cikin shi yana shiga cikin sai ya zama gwarin in kamanta shi da yaran alqur'ani da kayi wata magana cikin alqur'ani wadda ba ta cikin zancen alqur'ani kana faɗin ta sai a ga da fasaha ta da ƙwargogewa wajen shirya larabcin da daɗin saurari irin na alƙur'ani duka sun sha bambam da abin da ka kai duk fasaha da fasaha sai ba ga larabawa da tare da cewa larabawa ne su suna kuma alfahari da larabcin Allah ya kalubalance su cewa zo da kwatankwacin alƙur'anin ba su iya zowa da irin shi ba duk da iya wasu da ƙwarewarsu a wajen larabcin kuma ba su iya zowa da kwatankwacin alƙur'anin mai girma ba Allah ta'ala da kai ne ya gajiyar da su akan kasa zowa da surori goma sura ɗaya ta gagarin sai in lam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati yaqulu an-nas wal hijara ya ƙara gaje da su da fadarsa kullu in sama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'd zahira Allah ce idan mutane da aljannu ka ce idan da mutane da aljannu za su haɗu akan su zo da kwatankwacin wannan al alƙur'ani to ba za su iya zuwa da kwatankwacin shi ba ko da sashen sai zama mai taimako mai kawo ɗauki mai kawo agaji ga sashe ba za su iya samar da kwatankwacin wannan alfahari za ka ga dullalatar lalatar a musailama musailama da ya zo ya dinga ya yi da'awar annasta har ta kai yana da'awar cewa duk abinda ake saukar manzan Allah da shi shi ma ana saukan bai da shi na alkur'ani dusa da ya ji labarin wata tura da aka saukar wa manzan Allah sai ya zauna ya shirya soki bulutun shi sai sai shi ma irin wannan sura da aka saukar wa manzo Allah a saukan mai da ita haka duk wani mutumin da ya zo wanda ya san da imani ne daga makka sai sai bai mutumin ku yake an saukan mashi kuma da haka ce an saukan mai da sura kaza sai sai aiko shi ma an saukan mai da irin sai kalli irin salan sai zo ya shirye shirmen shi da ban kaura sai sai sai an saukar mai da irin shi ma a lokacin da suratul fili ta sauka a lamsar kai fa'ala wa fuka da ashabil fili ya zo yace an sauka mai da alfil wal fil wa ma adraka al fil lahu ganamun kaseeran haka har karshen sura wai yana dauka irin salan lafuzan da ke cikin surar yana karantawa cewa shi ma wahayi akai mata wahayi sa akai mishi Abdullahi ibn Amr ya je ya same shi wata rana yake ce masa me kuma mutumin naku yace an sauka mai yau sai ce yau kuma an sauka mai da suratul asr wal asr innal insana lafi khusr zuwa kashi yace masa lakar unzila alayya mithluha yace ni ma tabbas an saukan man da irin ta sai sai to karanta mai ita inji sai sai an saukan mashi da ya wabar ya wabar innama anta udnani wa sadar wa sa'iruka haqar fatar yace wannan sura shi ma irin suratul asr kenan wanda aka saukar wa manzo Allah da ita shi ma an saukan mai da irin tashi Abdullahi ibn Amr yace mishi wallahi in da innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kadhab yace wallahi na tabbata kai kanka ka san na san kai magarici ne kariya kake saboda ina ya wabar ya wabar yake ta kama da wal asr innal insana lafi khusr sai na suke kama innama anta udnani wa sadar wa sa'iruka hakar fakar sai na wannan yake kama da illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr yace wallahi kai kanka ka san na san kariya kake da haka alkur'ani Allah ya alkawalin kiyaye shi ya alkawalin tsare shi haka hatta ma'anonin alkur'ani Allah ta'ala ya alkawalin tsare shi domin tsare su domin su yi jibinta wa manzan Allah alhakin kulawa da fito da ma'anonin alkur'ani da haka duk wanda zai fassara alkur'ani zai fassara shi ne da abin da manzan Allah ya fassara shi da shi inda mai neman shirya ne Allah ta'ala ya gaya masa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruna to jingina masa wannan fassara alqur'anin da Allah yayi kaga ya tabbatar da hatta ita kanta ba na alqur'anin Allah ya bata kariya wani ba zai zo ya fassara shi da abin da ya ga dama ba sai abin da manzo Allah ya fassara shi kuma manzo Allah Allah ya gaya mana cewa abin da yake fassara alqur'anin da shi daga wajen Allah yake shi ma fassarar Allah ne yake saukan mai da bayanin cewa ga abin da nake nufi sai fassara shi da wannan الله تعالى تحرك به لسانك لتعدل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه Allah yake cewa kada ka dinga motsa harshen ka kana gaugawa dan kai gaugawa ka kiyaye ka haddace abin da ake saukar maka na alqur'ani manzo Allah ya zama da duk wahayi ya saukar maka na alqur'ani sai kananatawa yana sauri yana wahala kokarin da yake yi kai ya manta wani abu da aka saukar ya zama ya kiyaye kuri Allah ce kuka tsara wannan daga daga yau inna alaina jam'ahu wa qur'anahu tattara ma shi wuri guda yana kan mu aikin mu ne wannan kai yayin kawai sannan karanta ma shi mu karanta da kai ka iya karanta shi yadda yake to aikin mu ne wannan ta haka fa idza qara'na wa fattabi qur'anahu in muna karanta maka alqur'ani ka ji karatun kawai ana karantawa ka mu za mu tattara ma shi bayan nan ya zauna cikin kwalwarka thumma inna alaina bayanahu sannan bayanin sa kuma yana kanmu mun dora mu kan mu za mu saukan ma da bayanin alqur'ani da kaga bayanin da manzo Allah yake yi na ma'ana alqur'ani kaga shi ma daga Allah subhanahu wata'ala yake Allah shi ya saukar wanda duk wannan yana ƙara fito da ma'anar wa ma yantiqu anil hawa a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake faɗi ba san zuciya yake faɗi ba to haka hatta abin da yake fassarawa na alqur'ani shi ma ba kan san zuciya manzo Allah yake fassara shi ba yana fassara shi ne da abin da da da da abinda Allah ta'ala ya saukan masa da shi cewa ga abinda Allah yake nufi da abu kaza sannan sai ya fassara ya ce wannan shi Allah yake nufi to amma sauran littafan ba su samu wannan ba shi sanya kuma yahudawan suka dinga amfani da salon na yaudara da damfara wajen canza zancen alkur'ani littafan nasu Kan canza abin abinda suka kunsa su ce daga wajen Allah yake ko haka Allah yake faɗa amma wannan ba daga wajen Allah yake ba wa yaquluna ala allahi kadhib suna faɗa ƙarya suna jingina wa Allah wa hum ya'lamun alhali suna sanin cewa abin da suke faɗin nan ƙarya ne ba Allah ta'ala ya saukar da shi ba wannan suna faɗi shi ne saboda wancan halakar da Allah ya rubuta masu ta tabbata tsoron Allah su da nesa su da shiriya ta ƙara fitowa fili da bin san zuciyarsu sai sa sai yi wa Allah ƙarya shi Allah ya ce abin da bai ce ba kuma sun san bai sai din ba amma kawai saboda tsabagen bin san zuciya ne da kai suke fadawa daga cikin suke fadawa cikin wannan yanayin wanda kullum yake ƙara sawa Allah ya fushi da su yake kuma ƙara nisan su daga ramar Allah Allah ya ce ma kana da bashari ma kana da bashari an yu'tiyahu mutum an yi utiyahu Allahu kitaba da Allah ta'ala ya ba shi littafi wal hukma ya ba shi hukunci wal nubuwata ya ba shi annabta <clears throat> thumma yaqulu lin nas sannan kuma daga baya sai sai wa mutane kunu ibadan li min ku zama bayina ku zama masu bauta mana kuma bayan Allah walakin kunu rabbaniyina sai dai sai ku zama malamai na Allah da ma kuntum tu'allimuna alkitaba saboda abinda ku kasance kuna yi na fahimtar ma'anar littafin Allah da fahimtar da shi wa bima kuntum tadrusun da kuma abin da kuke kiyayewa na da shi alquran littafin na Allah wala ya'murukum an tattakhidhu almala'ikata wan nabiyina arbaba ubangiji baya umurta ku riki mala'iku da annabawa a matsayin kiyayen giji ko kuma shi mutumin annabin ba zai umurce ku da bautawa rukun mala'iku da annabawa a matsayin iyayen giji ba a ya'murukum bil kufri inda sai ya umarce ku da kafirci ba da yadda antum muslimun bayan kun kasance ku musulmi ne wannan ayar kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa kamar yadda aka fito daga Abdullah Abba abbas yake ba da labari daga Abu Rafi al-Qurazi yake cewa ah, Yahudawa malaman Yahudawa da Nasara daga cikin mutanen garin Najran wanda suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi sallama kun ga wannan tana ƙara rinjaye da magana Ibn Ishaq da muka yi magana baya cewa aya tamanin da wani abu a farkon wannan surar duka suna magana ne akan nasara na jiran din ta sabanin ila maganan malaman da suke ganin cewa zuwa kuliya ahlul kitabi ta'alau daga nan wurin an yanki maganar nasara na jiran sun kuma sun yi tafiya su yace to sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama su mutanen garin na jiran manzo Allah ya kira su zuwa ga musulunci da ya kira su zuwa ga musulunci sai suke ce masa ya manzo Allah wai kai Muhammadu wai yanzu kana so mu bauta maka ne kamar yadda nasara suke bauta wa isa dan maryam so kake mu rike ka Allah kai ma mu dinga bauta maka sai wani mutumi daga cikin mutanen nasaran wanda daga cikin yahudawa suka faɗi wannan sai wani mutumi daga cikin nasaran wanda ake kira da arra'i wanda a lokacin da aka fi sa'ayar mu ana ta sauka tare da su daga wajen manzo Allah in ba kuma ta ba to sai shi kuma sai yake cewa wai kai Muhammadu yanzu so kake yi mu ma mu bauta maka wannan shi ne abinda kake kira mu zuwa gare su kamar yadda yahudawa suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ma'adallahi ma'adallahi an na'budu ghayra Allah sai muna neman tsarin Allah Allah ya tsare mu daga sai mun riki wani abin bauta wanda ba Allah ba aw an na'muru bi ibadati ghayri Allah Allah ya tsare mu da a mun ba da umarnin a bauta ma wani wanda ba Allah ba ma bi zalika ba'athani wala bi zalika amarani ba da wannan Allah ya aiko ni ba kuma Allah bai umurce ni da wannan cewa in zo a bauta mani ba ko in ba da umurni a bauta ma wani ba Allah ba ba wannan Allah ya aiko ni da shi ba Allah ta'ala sai saukar da wannan ayar dalilin wannan Allah ce ma kana li basharin an yuqiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata baya dacewa ga wani mutum saboda Allah ya bashi a hukun littafi sannan ya hore masa hukunci sanin hukunce hukunce sannan ya ba shi annabta dalilin wannan darajojin da Allah ya ba shi ya zo ya dinga umurtar mutane yana cewa ku bauta mani ni ba Allah ba ma'ana su bauta ma shi annabin su bar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce zai da cewa ga wani mutum ya faɗi wannan magana balle ba annabin Allah wanda Allah ta'ala ya aiko bai dace ga duk wani wanda Allah ya ba wannan ba ya zama zai tuya lar wannan ni'imar da Allah ya yi masa a madadin ya kira mutane zuwa ga bauta wa Allah shi kadai ya koma ya kira mutane cewa su zo su bauta mai shi kadai su babbauta wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wannan bai dace ba baya halatta ga wani daga cikin mutane ya faɗi irin wannan maganar ya kira mutane zuwa ga bauta masa to waɗannan kenan kaga idan wanda Allah ya ba wa littafi ya ba su sanin hukunci ya ba shi annabta bai dace ba bai halatta gare shi bai kira mutane su bauta mashi kenan ballantana wanda bai kai shi ba a daraja ballantana wanda ba a ba shi littafin ba ballantana wanda ba a ba shi annabtar ba ballantana wanda ba a hore masa hukuncin hukuncin ba kenan shi ya min ba da aula ya ki kiran mutane zuwa ga bauta mashi in ya zama annabin Allah ma ya kame bai kira mutane zuwa ga bauta wa Allah shi annabin Allah makasudin aiko shi bisa doron ƙasa da Allah ya a matsayin annabi ba ya aiko shi ne ya tabbatar da Allah ake bauta ma shi kadai to ta ina kuma zai samu kofar da shi a lokaci guda kuma zai kira wani ya ce su zo zane, su zo su bauta mashi bayan shi aikin da Allah ya aiko shi shine ne sai a bauta ma Allah shi kadai kaga bai dace ga wanda Allah ya koye wannan ba kuma abu ne sananne halin da Allah ya halitta annabawa akai ya aiko su akai babu wani annabin da zai zo ya kira mutane zuwa ga wannan nabi sallallahu alaihi wa sallama duk da cewa shi dinnan shi ne waɗannan mutanen suna suke wannan magana kan shi dalilin wannan Allah ya saukar da ayat mun san cewa duk wani abin da zai sanya a jingina masa wani abu da ya yi kama da wani haƙƙi na Allah ta'ala manzo Allah yana fito na fito da wannan yana faɗa da wannan kuma baya bari a yi masa wannan a lokacin da sahabbai suka zo suna yi wa manzo Allah kamar kirari suna kiran shi da abin da ya tabbata suka ce masa anta sayyiduna wabdu sayyidina da ce kai ne shugabanmu a sayyid ma'anarta shugaba kai ne shugabanmu dan shugabanmu to amma kalma a sayyid idan aka yi ta ma'ana ta tabata ma'ana tana iya nisa ta tafi har ta ba ta kai ga bude kofar wani ya ɗauka cewa in an ce ma a sayyid ana iya fauta maka manzo Allah bai bar wannan kofar gobe ba sai ya ce masu a as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala a sayyid wanda ake bauta ma shine Allah subhanahu wa ta'ala shine shugaban kowa shine shugaban halittu jagoran halittu kowace halitta karkashin iko shi kaga wannan tarar cewa kalmar ma ba kadai wannan ma'anar take dauka ba hasali galibi an fi amfani da kalmar ne a bisa wata ma'anar da ba wannan ba amma tana daukar wata ma'ana da ba wannan ba to amma da za ta iya dauka ta kai ga wannan banza Allah bai bari ba sai da ya tare wannan kofar ya hana lokacin da wani ya zo ya ce masa ya rasulullahi ma sha Allahu wa ya ce ya manzo Allah abinda Allah ya so kaso shi yake faruwa kaga ya hada mashi'ar Allah da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa abinda Allah ya so kaso shi yake faruwa kenan kaga abu ba zai faru ba sai idan mashi'ar biyu idan tabaqatil ne. sai idan mashi'ar Allah da ta wanda yake yi ta manzon Allah sai sun haɗu manzon Allah sai ba sai aj'altani lillahi niddat yanzu kana nufin kasa ni ma kishi Allah ne in Allah ya so abu sai in na so abin yake faruwa Ya ce bal ma sha Allah wahda yace abinda Allah ya so kada yake faruwa ko da ni ba so ba sai ya faru dan haka ka kaga manzo Allah yana kare ɓangaren tauhidi ba ya saku saku ya ba da wata kofar da wani zai shigo ya fara ƙoƙarin jingina masa wani abu da yana cikin khasa'isul rububiyya ko khasa'is la uluhiyya ya jingina ba manzo Allah wani aikin da Allah ke yi ko ya yi wa manzan Allah wani aikin da Allah ke yi ba a lokacin da mu'azu bin jabal Allah ya kara masa yadda ya je garin Yaman da manzan Allah ya aika shi da mu'azu ya je ya ga irin yadda ake gaida sarakuna a Yaman idan mutum ya zo gaban sarki sai ya faɗi ya kwanta ƙasa yake gaida sarki kamar yadda ake gaida sarakuna a Yaman shi a san mu'azu ya gano wannan jahiliya ta babu musulunci a can haka suke yi sai ya ga idan za a tsugunna a gaida waɗannan sarakunan saboda martaba su da kima su ai manzo Allah ya fitar da ba domin duk waɗannan sarakunan darajar manzo Allah ta fita su da haka idan za a iya zuwa a yi mashi haka a yi masa haka su to shi shi ya fitar a yi mashi haka da ya zo sai ya durkusa sai manzo Allah ya ga wani abu sabo wanda ba a saba gani ba saboda kamar kai ne yanzu kai baka na kasa kai da kuwa ba kawai sai wani tufin na ya gaishe ka ai sai kaga abin ya maka wani bambaran kai ga dan haka sai ya zo na manzo Allah ya ce masa menene haka sai ce ai ya manzo Allah haka muka ga mutanen Yaman suna yi masara kuna su da haka ka ba da izini mu ma idan mun zo mu ma mu dinga yi maka hakan muna girma ba kamar Allah ce kada ku yi kada ai sai lau kuntu amiran ahadan an yuzla li ahadin لأمرت المرأة أن تصل لزوجها من عظم حقه عليها yace inda zan ce wani tsugunna ya kai da wani to mata zan ce ta tsugunna ta kai da miji saboda girman haƙƙin da miji yake da shi ita ma kuma kaga ba ce ba domin cewa lau da zan ce to da zan ce to bai kaga sai ya hana wannan domin wannan ana kiranta da mi sujjada sunanta sujjada sunanta wannan dukiyar a gaida mutum sujjada sunanta da yaran alkur'ani yana surtul bakara Allah cewa yayi yana maganar mutanen annabi Musa lokacin da bayan sun zo sun tuba da Allah ta'ala ya umarci su je su yaƙi su shiga al'abdul muqaddas ya ce wa in kullak qulu hadhihi qaryata fa qulu minha haythu shi'tum ragadan wa dkhulu al-baba sujjada ku shiga kofar garin kuna sujjada sujjada ai kaga ba nan su duka su tsoro gushin su kasa ba domin ai tahiyya ta shiga garin ba ta haɗuwa da sujjada ta yaya mai sujjada zai tahiyya ba ta yi ba kaga ana nufin me yake nufi da sujjada kenan dukawa kenan ana magana dukawa kenan su kaga sai Allah ya kira ta da sujjada sai nan kuma Allah ya ce law kuntu amiran ahadin an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha min idan haqqihi alayha to kaga manzo Allah sai ya hana mu'azu da jabal ya wannan wanda kuma saurin sahabban ba da musulmin ba hali ne gare su ba. daya kaga wannan ya gwada yadda manzo Allah yake tarewa baya yadda duk wani abin da yake haƙƙi ne na Allah abu wata hanyar da za a fara kokarin jingina wa manzon Allah kulfushin wannan abin ba ma wannan abin ba wanda abu ne Allah ta'ala ya kamata a jingina masa to na kenan wani ya ce zai bauta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bauta wa mala'iku ko wasu annabawa da Allah ta'ala ya ku babu wanda ya dace wannan domin duk annabin da ya kira wannan to kamar kai tsaye ya rabu da tsarin da Allah ya aiko annabawa kenan domin ya aiko su ne don su tabbatar da abauta mishi to su kuma sun zo a madadin su tabbatar da abauta wa Allah sun suka ce abauta musu misali ga kenan tun daga nan sai ka ce kenan Allah ya aiko su da wata manufar da ba a cin mata ba wannan a tsarin Allah kuma haka ba ta faru da abinda Allah ta'ala ya so ya faru zai faru wannan ba zai taɓa kuskurewa ba ya faru sabanin yadda Allah ya so faru haka ya aiko annabawa ne don su tabbatar da bauta gare su shi kadai su tabbatar ba a sa mai abokin tarayya a cikin bauta ba da haka Allah ya ce bai dace su faɗi wannan ba su ce a bauta musu kuma ba Allah ba ta ce walakin kunu rabbaniyina sai dai ku zama rabbaniyina ba na malamai na Allah masana Allah wanda za su duk abin da suka koya na bauta za su juye da shi ga bauta wa Allah shi kadai ba tare da sanya masa abokin tarayya a cikin bauta masa ba bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun saboda abinda kuka sani kuna koya ko kuma kuna fahimta na littafi ku koya ku koyar da wasu yayin da suka zo neman ilimi wurin ku sannan kuma saboda abinda kuke kiyayewa na abinda kuka fahimta na ma'anar littafin da Allah ta'ala ya saukar maku to ya isa wannan ya sanya in kun zo zama duk abin da kuka sani na ilimi ku juye da shi wajen bautawa Allah subhanahu malamai suka ce dalili ne wannan faɗin Allah ta'ala walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ke gwada cewa duk wanda ya koyi littafin Allah kenan to wannan kam ya tantance zama mai fahimta addini domin bima kuntum tu'allimuna alkitaba malamai suka ce ma'ana tu'allimuna ma'ana tufaqihuna wa tafhamuna saboda abinda kuke fahimta na littafin Allah wanda Allah ya saukar muku wa bima kuntum tadrusun da kuma abinda kuke karantawa kuke hardacewa kuke kiyayewa na ayoyin alqur'ani da kuma ma'anonin alqur'ani suka ce da wannan ayar ya gwada duk wanda ya san alqur'ani mai girma to kuma zai fahimci wayayye ne a addini ya fahimci addini kenan kalkashin abinda wannan ayar take faɗi take take faɗa a wata kira'ar ana karantawa da bima kuntum ta'lamuna alkitaba saboda abin da kuka san sai kuna koyo na littafin sai zama a madadin su allimuna kenan da ake karantawa da shanna wanda da duk sa a ta'alim shine koyon to allimuna ma'ana ta ta'allamuna abinda kuke koya na littafin na Allah wa bima kuntum tadrusun kuma shine ma'ana ma ta'khuduna ma bima tahfazuna min alfazihi abinda kuke kiyayewa na lafazin alqur'ani wanda shi alqur'ani zaka ga har da fi lafazin alqur'ani daban sannan fahimtar alqur'ani kuma daban tu'allimuna alkitaba kaga fahimtar ma'ana alqur'ani wannan ma kuntum tadrusuna kuma shine abin da kuke haddacewa na lafuzan alqur'ani mai girma wanda da Allah ta'ala masa baiwar hada waɗannan abubuwan guda biyu to ya zama faqihi ne cikin addini ya haddace lafuzan alqur'anin Allah ya azurta shi da wannan sannan ya san ma'anonin lafuzan da yake karantawa na alqur'anin to shi nan wannan ya zama waye addini babu inda za a makance masa domin dama musulmi ba ya da wani kundi da yake koyo addini ke shi da yake saboda alkur'ani mai girma tana yake koyon addinin suna ta take fassara masa ma'anar take kara fitowa fili gare shi har yake koya har ya zama ya iya ya san yadda ya kamata ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da wannan kina karkashin wannan kaga yana fito da darajar makaranta alkur'ani kenan yana fito da darajar su sai dai akwai haƙƙin da ke kansu shine Allah ya hore masu alkur'ani sun hardace shi sun san ma'anar shi to kuma su zama rabbaniyuna a cikin wannan ilimin da Allah ya ba su zama na Allah ko me za su yi abinda da Allah yake so da wannan ilimin da Allah ya ba su Allah ya hore maka alkur'ani to ka zama rabbani a cikin wannan ilimin da Allah ya baka na alkur'ani walakin kunu rabbaniyina ya alfani da alkur'anin da ya sani wajen bautawa Allah wurin yin abin da Allah yake so a yi da alkur'ani da ilimin da Allah ta'ala ya bashi to ya zama rabbani kenan kai ya zama mai amfani da ilimin da Allah ya bashi wajen neman bukatar ta duniya ya zama ya kau da kai daga manufar domin duk wanda Allah ya bawa ilimi ya karkatar da ilimin wajen neman duniya to ya wulakanta kai ne ya wulakanta ilimi domin martaba da zarra ta ilimi ta fi gaban a baka ilimin addini ya zama manufar ka neman duniya da wannan ilimin in ka nemi duniya da shi ka wulakanta shi kan shi ilimin kuma ka wulakanta kanka ka kaskantar da kanka mai an baka shi ne don ka samu darajar fi darajar duniya an baka shi ne ka samu ɗaukaka ta duniya da lahira duk wanda Allah ta'ala ba wa ilimi ya baki daraja ta duniya da lahira in ya rike yi amfani da darajar sai ta zama sababin da kuka shi a duniya ta zama sababin da kuka shi a lahira in ya watsar kuma ta zama dama ita duniyar in ita kanu ba tabbas bane ka samu ita babban matsalar duniya ce idan ka nufi duniya da abin da Allah ya baka wanda lahira ya kamata ka nema da shi to ita matsalar duniyar don ka neme ta ba dole ne ka samu ba amma in lahira ka nufawa ita mutum bai taba nufan lahira da aikin shi ya zama yayi don Allah da bai kusanta Allah kuma yayi da Allah yake so Allah ya tabbata shi da haka in Allah ya baka ilimi ka zama rabbani kada ya zama Allah ya hore maka karatun alqur'ani ka iya amma baka wurin wannan taron baka wurin wannan taron da a san cewa cikin da kyau Allah ya baka ba rawa to kai wannan baka zama rabbani ba da abin da Allah ya baka kada hitowa kai tilawa don a gane cewa gangaren ne kai in ka fara karatu ba a kama ka ba ka faduwa ba ka tuntuɗe ko ka yi karatu don ka sai musabaka kai ne na ɗaya a jiha kai ne na ɗaya a ƙasa kai ne na ɗaya a duniya mai ta wannan lalacewa yanzu ba wai ɗaliban ta shafa a han malama wani zai zo ya karanta da ɗalibi har zai shi alƙur'ani bukata tai shine a kai musabaka yau na ɗaya kai a saba duniya da lahira ka koyar da mutum alkur'ani ba dan Allah ba ya haddasa alkur'ani ba dan Allah ba wata asara za ka duniya ta kauna duk sanda ya karanta harafi ɗaya lada goma Allah yake badawa yadda zai baki sai ya ba baka daga haddasa da shi kuma ka sa ya haddasa ba dan Allah ba ka yi asara wata lada baki da wata taɗewa ta kai wannan ba karama asara ba ke kai kuma ka zanna ka hana idan ka bacci da dare ka adana hidimin duniya ka bada hankali alkur'ani kawai kake ba dare ba rana zan ka haddace shi kuma ka haddace shin Allah ya maka wannan baiwar a lokaci guda kuma damuwa ka shine a ce kai ne na daya damuwa ka kan kowa iyawa kai ne gangaran ka san kaza ka san kaza kana karantawa da ruwayoyi daban-daban duk inda aka je taro kana karatu ana ma ihu to me ne maka cikin wannan me ne maka cikin wannan hadari yake cikin wannan kwarai al-imam muslim ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa mutane guda uku cikin mutane uku da za a fara hura wutar jahannama su ranar alkiyama cikin su yace akwai mutumin da Allah ya bashi alqur'ani ya hore mishi alqur'ani ya iya karanta shi ya kuma san ba alishi Allah ya masa wannan ni'imar Allah zai tada shi ranar alkiyama sai ya tuna masa wannan ni'imar sai na hore maka ka haddace alqur'ani kuma ka san shi bai kai don ka gode mani sai ce ya ubangiji kumtu bihi ana al-laili wa ana an-nahar yace ai na ta tsayawa ina sallah ina aiki da shi ba dare ba rana tsawon dare da wuni karatu karanta shi nake ina aiki da Allah sai ce ka zafta ariya kake innama qara'ta li yuqala qari wa qad qila ka karanta da a ce wani makaranci ne wani mahallaci ne wane gangaren ne wane tilawa shi bai kyau da ruwaya biyar yake karantawa da ruwaya goma yake karantawa ko ma da dubu yake karantawa shi ya sani kayi ne dan a ce wane yana karanta alkur'ani kuma an ci dama idan a ce yake yake yi kuma an ji shi kenan kaga kenan yanzu tun da dama dan a ce yayi in an ce ba a biya shi ba an biya shi manzo Allah sai Allah ya bada umarni sai a kama kafahuwa ne sai a kifa hurta shi bisa kasa sai a tashi a kifa cikin wuta yana cikin mutane uku farkon da za a fara jiwa cikin wata jahannama ranar kiyama Allah ya tsare haka makaranta alqur'ani shi ta kasance da nawa abu hadari ne babba musamman yanzu da muke musamman yanzu hali da shi Allah ya hore mutum alqur'ani mai banya daukai hanya ce sai bauta wa Allah ya ta kokari yana karantawa yana aiki da abin da ke cikin shi ya koyar da wasu sai ga ya zama abin takama abin alfahari an je taro shi zai bude taro da karatun alkur'ani ya an yi mutuwa an kira shi ya yi karatu ana karatu ana mai ihu irin yanzu wannan salar da ake ya yi karatu ga dana Allah yana dukkan shi yana girma aikin banza ne wannan sai kai asarar duniya da lahira sai kai asarar duniya da lahira da lilin wannan wannan ni'imar da Allah ya maka ba karama kace wallahi ba kowa cikin mutane Allah ke wuri ma haka sabbi ba kowa Allah ke wannan baiwar da yawa za ka ko ha ma suke ba dare ba rana Allah ya hore wasu wani station yi suke ba dare ba rana ya gagara sai ka ga yanzu matashi na iya tasowa shekara biyu uku Allah ya hore mai ya haɗa tasu shekara biyu alƙur'anin da a da wani zai shekara ishirin yana hannu kai shekara biyu wani hannu shekara uku a madadin yi ma Allah godiya to sai ya koma kuma dan ina da sauka dan ina da taro ya je ya rera dan ya samu daukakar duniya a dinga labari cikin makaranta a ce ya zama gwani ko ya wuce gwani ma ya zama gangaren yanzu duk wannan baka ga daga sama daga gangaren sai gangara ji hannu baka ankara Allah ya baka ilimi kada ka wuri duniya da shi duniya da kanta za ta riga dalla sai ka zaɓo da kake in ka sai ita za ka rima kuma halin da kai za ta yi saboda dama in ita take nema ba dole ka samu Allah ta man kana da ajilata ajjalna lahu biha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا dan haka Allah ta wanda ya kasance wannan magaggauciyar duniya yake ne Allah sai sai mu gaggauta mai cikin duniyar mu ba shi ma na sha'u kuma abinda muke so ba abinda ke so abinda Allah ya so ya baka shi zai baka ba abinda ke so liman yuridu shi kan shi kan ma sai wanda muka ga dama ai dan ka nemi duniya ma ba dole ne Allah ya baka ba za ka zai ba da duniyar ka wanda ya ga dama ya ba ko ya nema amma in ma mutum ya samu duniya a ƙarshe Allah ta sun maji almal lahu masu yaslaha masu madhura ƙarshe zai mu sanya masa jahannama ita mako masa zai shiga ciki a kona shi abin zargi abin turewa da ba shi ba rahamar Allah to me gari yawa ya nan in ma ya samu duniyar da ya neman ƙarshe ya ƙare wutar ribar riba ya samu amma Allah ya ce wa man arada al-akhirah wanda ya nufi lahira wa ta'ala ha sa'yaha wa huwa mu'minun ya aikin da ake irin na lahira yana mai imani da Allah Allah sai fa ulai ka kana sa'ihum mashkura wannan sune wanda aikin su yake zama abun gode mawa Allah zai ansa kuma ya gode to baka neman lahira ka tabi amma duniya sai in Allah ya gada bai baka ko mun fi tabewa a neman duniya shine ka nemi duniya da aikin lahira aikin da ake a nemi lahira da shi ka nemi duniya ne idan ta tabewa ta karshe ita ta asara ta karshe da aka mu tsoron Allah in Allah ya hore maka alqur'ani to wallahi Allah ya maka baiwa yayi maka ni'ima ta hiskin dare sadda wani bihin tinka ka shi ka bautawa Allah kai ma Allah godiya kan wannan ni'imar kai ta tilawa kana wurin kai ta gangarawa kana gangarowa Allah kake ma wa yana tinka ba laifi bane ba amma karshe ka gama karatu kuma ka iya karanta lafuzan in an dukan tilawa rairai ka iya ta ka iya kawata alqur'ani amma iyakarta a baki aikin bai tabbata da gaɓoɓinka ko a zuciya ka ba da Allah kake yi ba to ai asara kai ba yakan kanwa ba yanzu ko so suratul fatiha kadai ita kadai ka dauka ka karanta ta ba don Allah ba don Allah kana tunanin girma asara da kai ta kai yanzu a alhamdulillahi rabbil alamin kawai harafi nawa ke cikin ta aya daya alhamdulillahi kaga a alhamdu kaga ga harufa nawa harufa biyar ko lillahi ga takwas rabbi ga yu al'alami na guda nawa shidda ko bakwai shidda ko kaga goma sha shidda kenan harufa goma sha shidda sai kai goma sha shidda sau goma bakwai ne ko bakwai sha bakwai sha bakwai kaga sha bakwai nan sau goma don harafi ɗin lada goma Allah yake badawa kaga ɗari da saba'in ke alhamdulillah rabbil alamin Allah zai baka lada ɗari da saba'in duk duniya wa zai iya ka wannan to in kai da shi baka asara ba ba zai iya biyan ka ba to ka yi ta karshen fata a cikin ka asarar lada dubu kaza kuma a wurin wanda bai iya baka ko naira naira dubu yawan wannan naira naira yawan ta kai dubu wannan bai iya baka kuma ka yi ya gani ranya ya yaba ko ranya ya ta ka ya kuranta ka to sai ka iya ka iya sai ni yana da kyau alalamomi su yi taka tsantsan su yi taka tsantsan halin da ake cikin kiyaye fadawa cikin abin da zai iya wa su yi asarar ladar ayyukan da suke yi musamman na karanta alƙur'ani mai girma Allah ta'ala tsare mana imani haka Allah ya ce ku zama na Allah cikin abin da Allah ta'ala ya hudu muku na sanin alƙur'ani da kuma har da ce ma'anonin da alƙur'ani Allah ta'ala ya sauka da shi Allah ya ce wala ya ƙurakun an tattashiru mala'ikata wannan biyina wa wannan biyina amma ba Allah ta'ala baya umurta ku kurki annabawa kurki mala'iku kai da annabawa a matsayin iyaye gidi ko kuma ya zama ya koma magana ga wancan ma kana libasharin din Allah ya bashi wata ni'imar ba zai taba umurta ku ba ya ce ku riƙe annabawa mala'iku ku dinga bauta musu ko ku riƙe annabawa ku dinga bauta musu Allah ya ta aya murku bil kufri yanzu zai umurce ku da kafirci ba da idan muslimun bayan da ku kasance musulmi ne da Allah kuke bauta ma shi kadai sai kuma yanzu ya dauke ku sai ce ku dawo ku bauta ma wani wanda ba Allah ba to kenan menene amfana aiko shi da aka yi kira ku zuwa ga tauhidin in ya zama bayan ya kira ku zuwa ga tauhidin kuma a lokaci guda zai rosa kiran da ya ta hanyar mai da kuma ta ma wanda ba Allah ba ta haka Allah bai umarce mu da rufin wani a matsayin abin bauta ba kuma bayan Allah duk matsayin wannan mutumin sawa'un annabi ne manzori da Allah ya aiko mala'ika ne makusancin Allah duka wannan bai hadisa murke su domin dukkanin su bayi suke ga Allah su ma Allah suke bauta ba ba ba ba ba ba alloli bane to Allah ta wata almar arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun ka tambayi wadanda muka aiko kafin ka cikin manzannin mu mun sanya wani koma bayan ubangiji a matsayin Allah da za a rika abota mawa Allah Allah bai sanya wannan ba haka Allah yana maganar wanda ma da zai da'awa awan yace Allah ne Allah ce wa man yakun minhum inni ilahun ghairu inni inni ilahun min dunihi fa zalika rajii jahannam kazalika rajii zalimi Allah ce cin su ba wanda yake ni abin bauta ne a bauta mana ba Allah ba Allah ce wannan za mu saka mai da wutar jahannama Allah ce duk azalimi wanda yake tare yakar Allah ta yake zalunci ai muke saka mai Allah ya san annabawan ba za su fita ne su faɗi wannan ba sai dai gargadi ne ga duk wani wanda zai aje kai dai a matsayin Allah ya ce a bauta mashi to san irin hadarin da yake tsara Allah da Allah ya tsare mu na'am وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فشهدوا وأنا معهم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله تعالى يقول إذا أخذ الله ميثاق النبيين فتنا يا عند الله يرجع القول النبوة na ba a sai tukun min kitabi da hikima ya ce duk bayan abin da na ba ku na littafi da kuma hikima ko annabta da na baku ko kuma hikima ta sanin lauyar da za a tafiye da hukunce hukunci duk matsayin littafin da na baku da kuma abin da na sanar da ku na hikima in ba da kuma rasulun sannan sai manzo ya zo muku musaddiqul lima ma'akum manzan kuma ya zo yana gaskata abin da ke tattare da ku na littattafai da abin da Allah ya fuku da shi ta na nabihi wa la tansurun Allah ya ce lallai kun yi za ku imani da shi kuma za ku taimaka mishi akan abin da ya zo da shi ala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri Allah ya ce shi kun yi furusi da wannan kun tabbatar da wannan kun rike alƙawali na akan wannan cewa idan manzon ya zo muku za ku bi shi za ku taimaka mishi qalu aqrarna annabawa suka ce mun shaida mun tabbatar da haka ya ubangiji mun yi furusi da haka qala fashhadu Allah ya ce ku dawo wa ana ma'akum min ash-shahidin ni ma ina tare da ku daga cikin masu shaida amman tawalla ba'da zalika wanda zai ya juya baya bayan haka fa ka humul fasiqun to wadannan kuma sune fasikai ubangiji ta'ala anan yana ba da labarin alƙawarin da ya rika da annabawa tun daga annabi adam alaihi salam har zuwa kan annabi isa alaihi salam dukkaninsu Allah ta'ala ya rike alƙawari tare da su Allah ta'ala yake ga masu cewa duk abin da na ba ku duk girman littafin da na baku da matsayin da na baku da ilimi da na hore muku idan daga baya sai manzo ya zo maku sai wani manzo ya zo maku da saƙon da bai ƙaryata naku ba ya zo yana gaskata naku saƙon cewa gaskiya ne abinda kuka faɗi daga Allah yake haka Allah ya faɗa shin za ku imani da wannan manzan ku taimake shi a wajen wannan aikin da ya zo ya yi shi ma wanda dama kuma shi kuke yi shin kun tabbatar da za ku yi wannan kuma kun yi alkawali kan cewa za ku yi haka sai suka ce mun yi alkawali sai Allah ya ce to ku shaida ni ma ina tare da ku cikin masu shaida akan wannan alkawalin da kuka yi amma wanda duk ya juya baya bayan wannan alkawalin to waɗannan kuma su ne fasikai masu ƙetare iyakar Allah Abdullahi dan Abbas ali dan abi talib Allah ta'ala ya kara masa yadda da kuma Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yadda take cewa ma ba'atha Allahu nabiyyan min al-anbiya Allah bai aiko wani annabi daga cikin annabawa ba illa akhadha alaihi al-kitab sai Allah ya rike alƙawari da wannan manzan cewa la in ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam wa huwa hayyun la yu'minunna bihi wa la yansuhunna Idan Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan annabin yana raye cewa zai yi imani da manzon Allah kuma zai taimaka mashi akan isar da sabon Allah sannan suka ce wa amarahu an ya'khudha alaihi al-mithaqa min ummatihi ko ala ummati an ya'khudha an ya'khudha mithaqa ala ummati dan Allah ya umurci kowanne annabi da ya aiko yadda ya wannan alƙawarin da shi yace alƙawari da al'umma sai su ma cewa idan manzon Allah ya zo suna rayu za su yi imani da shi su bi shi kan abin da ya zo da shi kuma su taimaka mashi wajen isar da wannan sabon da Allah ya goshe shi haka wannan ayar kenan tana magana ne game da alƙawarin da Allah ya rika da annabawa game da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin malamai suna magana cewa ba wai manzon Allah ba a duk wani annabi ba da ya zo ya samu wani annabi da Allah ya aiko to dole ne ya yi imani da abinda wannan annabin ya zo da shi cewa gaskiya ne daga wajen Allah kamar yadda shi ma abin da ya zo da shi bai karyata abin da wannan annabin yake kai ba kuma ya taimaka mishi duka babu cin karo tsakanin abin da malaman suke faɗi da na farko da na biyun duka domin dukkaninsu dai Allah ya riƙe alƙawari tare da su amma dukkanin su manzancin da Allah ta'ala ya ba su da annabta da Allah ya ba su da ita da sabannin dokokin da Allah ya ba su Allah ta'ala fa ya shafa wannan dokokin da garin da manzo Allah sai zama dokan manzo Allah sannan ita ake bi ita za ya aiki da ita ko su sannan da suna rayu da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to tare da wannan da wasu sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka gwada wadafin da annabawa na nan sauran annabawa sai dai su bi shi yana tabbatar da cewa ayar tana magana ne game da matsayin manza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alƙawalin an rike shi ne da annabawa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan aiki ne tana fito da martaban manza Allah a wajen Allah da fifiko shi akan sauran annabawa matsayinsa a wajen Allah ta kai Allah ta'ala ya rike alƙawarin duk annabawa da ya aiko baki daya cewa dukkaninsu idan da manzon Allah zai bayyana a zamanin kowane annabi cikinsu to dole ya imani da abinda manzo Allah ya zo da shi kuma ya kama masa wajen isar da wannan sakon zuwa ga al'umma Mana shi ma ya zama biyin manzon ya zama cikin masu taimaka mai ya sauke wannan nauyin da Allah ta'ala ya aiko ya dora masa cewa ya zo ya saka shi ga mutane to kaga kenan wannan ya gwada maka jagorancin manzo Allah ba ya tsaya kan al'umma shi ba har annabawa manzon Allah shugaban su ne jagoran su ne wannan yasa su kansu da manzon Allah ya zo shikenan kowa sai ya da baya sai ya koma biyayya shi ma domin sannan sakon manzan Allah shi aka ce ya kama a isar shi ma ya ban nashi aikin wani sabon aiki ya same shi to wannan kaga yana gwada darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan a cikin annabawa wannan yasa a daren da aka yi bi Isra'i da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tara masa annabawa gaba ɗaya suka taru a Baitul Maqdis manzan Allah ya shiga gaba ya jagorance su ya sai su kalla baki daya shi ne limamu. wanda idan al'umma suka taru aka ce za a yi kalla, wanda ya fi daraja ya fi ilimi shi ake sawa gaba a ka'ida ta wannan al'ummar a cikin annabawa sai a ce mafi daraja sai a ce shiga gaba ka jagorance su manza Allah shi ya fi kowa daraja shi sa gaba ɗaya sai suka yi sahu manza Allah ya shiga bai limancin su haka ne limamin annabawa baki daya Allah ta'ala ya fifita shi da abubuwa da yawa da ya akan annabawan da Allah ya yi wanda suka sa su kansu annabawan sun san cewa darajar manzon Allah a wajen Allah ta fita su domin Allah ya ba shi abin da bai ba su ba ya yi mashi abin da ya fi abin da ya idan ka kalli ita kadai wannan tafiyar da aka yi ta isra'i da aka yi mai da aka yi da shi bayan isra'i tun daga sanda manzo Allah ya hawo sama ya fara sanda annabi adam sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shidda ta bakwai inda na yi sanda annabi ibrahim shi ne koli wanda shi kuma shi ya fi duk sauran annabawan daraja bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su babu wanda ya taba takawa da tai yaje inda manzo Allah ya babu wanda ya taba takawa yaje inda manzo Allah ya shi kare ne ya saka shi ya sanya ba wai sauran ba mala'ika jibrilu kan shi da Allah ya turo shi ya jagoranci manzon Allah a wajen wannan tafiyar an kai inda da ya zo cewa ni nina Allah ya ce ya tsaya ni ba ta abin da ba mutu nan ba haka ni ba kin nan tsaya kai kai zaka yi ba haka shi ya je inda mala'ika jibrilu ba zai taba taka wai shi an kula iyakar jibrilu nan nan Allah ya ce ya tsaya ne gaba kuma taka kai za ku ce ka je gaba ina ya yi da kaiwa Allah kada ya san inda yi da kaiwa amma mun san wa daraja ya taka ya je inda wani bai taba takawa yi ba kaga wannan daraja ce kuma kafin ya je din a bisa hanyar tahiyar ne aka ce yana zuwa ya ga annabawa sun da suna jira ne su kansu annabawa su tare a bakin masallacin suna jira ne ya zo ya rimance su ba daraja ba ce ba daraja ce da me yanzu misali ka tada duk malaman garin nan sun taru kai kadai ake jira ka zo ka shiga ka limanci sallah ai da kansu sai ga Allah ya maka wata daraja to duka annabawan nan ya saka suna jira yana zowa ya shiga gaba yace a daidai da sahu kowa ya ji alfahu za Allah ya kabar sallah ta shi aka sallama sallah kuma daga nan ya kama hanya ya hau sama ita ka saman ta wuce ta su sama domin sai ya taka ya wuce duka samman da annabawan su har ya je sama ta bakwai daga sama ta bakwai ya ga ayoyi na Allah ta'ala da suke nan sama ta bakwai ya ga albaitul ma'mur ya ga sidratul muntaha wanda Allah ya ce inda Hajar nasul ba'awa ya je dunnan ya gansu bayan da ya gama jibril ya ce to ni bakin na aka tin tsaya sai dai kai ka matsa ka isa ya je ya gana da Allah ya ga Allah bai ga Allah ba mun san matsala ta da malamin ke tattaunawa ko ya ga Allah ko bai ga Allah ba amma dai ya ne ya ganshi da zuci bai ganshi da ido ba Allah dai ya ce maka rabal fuadu ma ra'a sannan ya ce da kadar amin ayatul rabbihil kubra ya ji da aka zan ba ga wannan fifikon darajar da Allah ta'ala yawa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ta wannan fuskar akan sauran annabawa sannan da aka in aka dawo nan in aka dawo nan kowane annabi cikin annabawa wasiya yake yi wa mutane cewa manzon Allah na nan zai annabi Isa Allah ya kai to mana labu na ga mubashiran bi rasulin ya ce min ba'd wa ahmad sai kuma yana muku albishir da wani manzo da zai zo bayana sunansa ahmad wanda wannan yana cikin sunayen da manzo Allah ya faɗa sai ana muhammad wa ana ahmad ahmad yana cikin sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to su albishir suke yi zai zo ga mabiyansu shi kuma a ran ya zo daga ran nan su kuma waɗannan annabawan da suna raye da sun zama mabiyan ba annabawa cikin mutane da duk sun dawo cikin mabiyai tare da sauran mabiyai za su kama aiki da abinda manzo Allah ya yi da shi wannan ya sanya wata rana Umar bin Khattab Allah ya kara masa yadda ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama sai sai masa na gita wani dan uwana daga cikin Yahudawa na Banu Quraiza cikin Yahudawa da suke Madina sai ya rubuta mini wani zunkulallen bayani daga cikin abubuwan da ke cikin at-Taura to shi yasa sai naga ya kamata in zo in kawo masu domin shi Umar da ya gani sai ga abin ya mai daɗi ga shi a taura ma a ke an faɗa abin da su mana ana gaya ba jin daɗi haka sai ya zo yana kawo manzo Allah sai hukun manzo Allah sai alama manzo Allah sai shi ran shi sai ya bashi Abdullahi bin Sabit yana wurin yace sai na ce Umar ba ka baka ga manzo Allah yadda fuska sun canza ba bai ji baka ga abin da ya faru ba fuska manzo Allah ta canza Umar bai lura ka sai ya Rasulullah رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا إتي يا ذا الله من يدد الله شيني أمين من يدد مسلم شيني أجين من يدد النبي محمد شيني مسلم ma'ana ba canza hanya muka yi ba muna nan akan wannan imanin namu a taurar da ita ba yana nihin na kuma bin a taura ba muna nan akan wannan tsarin da samu a kai yace umar na faɗin wannan magana sai fuskar Allah ta wannan kushe sai gashi ya tafi daga fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah wannan yanayin ya sake shi sai ke ce masa wallazi nafsi bi yadihi law asbaha fikum Musa alaihi salam thumma thumma tabatumuhu wa da la Ya ce na rantsa da wanda rayuwa ta take hannun shi da annabi Musa zai wayi gari cikin ku Ku bi abinda annabi Musa ya zo da shi ni ku banni wallahi da kun bada da kun bata kun bata farki madaidaici innakum hazzi min al-umam wa ana hazzukum min an-nabiyyin ku ne ka so na cikin al'ummomi ni kuma ne ne ka san ku cikin annaba da ka ni za ku rike ba ku da wani zaɓi inda za a bi annabi Musa a bar manzan Allah da mun bata ka kenan a lokacin da manzan Allah ya bayyana babu sauran wani wanda zai ce mabiyin annabi Musa ne in mabiyin annabi Musa ne na gaske sai ne ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tunda abinda annabi Musa ya ce aiki a wata ruwayar da Umar ya zo manzan Allah da wannan takaddun na at saura za Allah ce tun yanzu kenan Umar ina raye za ku fara haka ku fara barin ne za ku sura da kun zaman baya sai ce masa wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai yace da annabi Musa yana raye wallahi bai da wata dama shi ma sai dai ya bi sai dai ya ba abin da zo da shi ba dama ya sai ba zai bi ni ba ina ga mun kore lokaci lokaci ya wuce ta dazu bari mu tsaya gobe insha Allah za mu tashi ta wannan ayar buɗe bayanin da ke da alaka da ita abinda muka faɗi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda mu kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh